Cilla? Wannan ba Ya ake ce Musa Bala. In eh, tsawon wani lokaci kake wannan aikin? in wasu mutane sun gwammace su yi eh, bara ko wani abu makamancin haka amma kai ga ka kana da bukata ta musamman amma ka gwammace ka zo ka yi kasuwa ya kake tunanin su sauran wa'ancan mutanen ko me ke sanya suna yin irin wannan dama na kowa yake da ka yi karatun boko kuwa eh, ka gama secondary nan zangon ta washa Allah ai an gama na da kudin na da kudin jama'a eh? ku an sha abin nan ta kayan ɗaki Abin da yaji. Ko gida? Ko gida?